Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya makeri ne da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki ke kawo muku wannan shiri na yau Alhamis 30 ga watan Yuli wanda ya daidai da ranar arfan shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga zahara da kanun labarai. Shugabannin manyan kamfanonin fasaha na Amurka guda hudu wato Apple da Amazon da Facebook da Google sun fuskanci tambayoyi daga 'yan majalisar dokokin Amurka a jiya Laraba game da yadda suke amfani da ƙarfin kasuwancinsu. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya sake jaddada batun amfani da maganin zazzabin cizon sauro a matsayin maganin jinyar cutar corona. coronavirus a jiya laraba haka zalika fadar white house tare da majalisar dokokin amurka sun hanzarta shawarwari game da tallafin gwamnati a karo na biyu kanin labaran duniya ke kuka saurara a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari da ya hallaka mutum goma sha hudu a ƙauyen agadu da ke yankin karamar hukumar kwatan karfe ta jihar kogin najeriya abu ne wanda an saba yi a wannan yankin kwanakin baya akwai wani ƙauye da ake ce ma yankin jego eh, an je wurin an kakkashe wasu limamin wurin ma yanka shi yayin da mutane da dama ke neman fatawa a kan yadda za a gudanar da sallan idi babba da sallan juma'a a rana ɗaya wakiliyarmu a jihar filato ta kuma duba mana yadda kasuwar rago yake a birnin jos yaya batun tsadan raguna ko kuma arhansu ba wani araha da suke suna tsada domin kowane ɗan kasuwa kawai ya sa buri tunda abinci na tsada ya kaddara komai zai tsada. Muna kuma ɗauke da hira da alheri Grace Abdu ta yi da Aminu Yakubu Lame wani ɗan Najeriya da ya shafe kusan shekaru talatin a jihar Ohio akan yadda annobar corona ta sauya harkokin siyasar Amurka. Bayan haka alheri za ta sake shigo mana da shirinta na domin iyali. To amma bari mu fara da shan labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Sunana Zahra Aminu Fage ga cikakkun labaran duniya. Shugabannin manyan kamfanonin fasaha na Amurka guda hudu wato Apple da Amazon da Facebook da Google sun fuskanci tambayoyi daga 'yan majalisar dokokin amurka a jiya laraba game da yadda suke amfani da karfin kasuwancinsu babban shugaban kamfanin amazon jeff bezos ya kare ayyukan kasuwancin kamfaninsa da kuma kasuwar hannun jarin kamfanin nasa inda ya faɗawa kwamitin shari'a da kula da rashin yarda cewa kashi 80 cikin 100 na amurkawa sun amince da kamfanin na amazon baki daya kwamitin ya dade yana bincike game da rashin yarda da kuma gasa ta hanyar manyan kwararrun kamfanin fasaha bezos ya ce yanzu ƙanana da manya da matsakaitan 'yan kasuwa ɗaya da ɗigo bakwai suna sayar da kayayyakinsu a amazon amincewar da abokan cinikinmu suka yi da mu ya saka a kullum suke baiwa amazon damar ƙirƙiro da wasu ayyukan yi a amurka a cikin shekaru goma da suka gabata fiye da kowace ƙasar Shugaban Amurka Donald Trump ya sake jaddada batun amfani da maganin zazzabin cizon sauro a matsayin maganin jinyar cutar coronavirus a jiya Laraba duk da cewa babban masanin cututtuka masu yaduwa na kasar ya karyata cewa maganin yana warkar da cutar. Hukumar abinci da magunguna ta kasar wato FDA kwanan nan ta janye wata doka da ta saka na ba da damar amfani da maganin akan mataki. matakin gaggawa na maganin covid-19 trump ya ce ya yi amfani da maganin watanni biyu da suka gabata dr atoni fauci babban daraktan cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa na kasar ya faɗawa shirin labarai na good morning america na gidan talabijin na abc a shekaran jiya talata cewa manyan gwaje-gwajen asibiti da aka gudanar kan ingancin maganin hydroxychloroquine sun nuna cewa maganin maganin ba shi da tasiri akan cutar coronavirus. fadar white house tare da majalisar dokokin amurka sun hanzarta shawarwari game da tallafin gwamnati a karo na biyu domin shawo kan matsalar tattalin arziki da kiwon lafiya a amurka wanda annobar cutar coronavirus ta haifar duka bangarorin biyu sun amince da cewa ba su da wata yarjejeniya a kan batun tallafin na ƙarshe 'yan republican sun gabatar da kusan dala triliyan ɗaya a cikin dokar da ake kira Hills Act yayin da 'yan Democrat suka yi amfani da dokar Heroes Act ta dala tiriliyan uku da aka gabatar a farkon wannan shekara a zaman farkon su Majalisar ta zartar da dokar KS Act ta dala triliyan biyu da dugu biyu a ƙarshen watan Maris da magance matsalar rurrufe kasuwanci da yawan waɗanda ba su da aiki a tarihi matsalar da ake fuskanta sakamakon dokar hana shiga da fita saboda annobar cutar coronavirus. To kafin zari ta sake dawowa da wasu ƙarin labarai. Wasu mahara ɗauke da manyan bindigogi sun kai hari da ya hallaka mutum goma sha hudu a ƙauyen Agadu da ke yankin karamar hukumar kwatan karfe ta jihar Kogin Najeriya. Bayanai da sun nuna cewa mutum goma sha uku a cikin mutum goma sha hudu da aka kashin sun fito ne daga iyali guda. Ga dai Mustapha Nasiru tsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Ko bayan waɗanda suka mutun dai akwai wasu mutanen da dama da aka garzaya da su asibiti a sakamakon samun munanan raunuka a jikinsu kamar yadda wani mazaunin yankin ya yi mun ƙarin bayani. kashe mutane an jikitar da wasu wasu kuma an karkashe su wasu a hannu an sassare su a hannu wasu abu dai an yi amfani da bindiga da kuma adina haka ba a san ko su ne ba suka yi wani abu zarge zarge ake ta yi ba wanda zai iya tabbatar da cewa ga wayanda suka je tunda abu ne wanda an saba yi a wannan yankin kwanakin baya akwai wani tsauye da ake ce ma yankin jego eh, an je wurin an karkashe wasu limamin wurin ma yanka shi an yanka limamin wurin an haka dai abubuwa suke ta faruwa to yanzu eh. musamman ma nan yankin namu muna fama da abin da ya shafi wato yankin nafa rundunar 'yan sandan jihar kogin dai ta tabbatar da aukuwar wannan lamari kakakin 'yan sandan jihar kogin dsp williams aya ya ce tinima har kwamishinan 'yan sandan jihar kogin ya ziyarci yankin kuma an ƙara tura jami'an tsaro kamar yadda ya yi ƙarin bayani. da kwamishin ya tafi wurin sai ya ya deploying da yan sanda suna wurin suna area din a community din na'am eh, to su wane ne ake zato ko sun kai harin eh, to yanzu dai muna kan bincike dai amma yanzu dai ba san wanda zai ka shugaba da just an uh, investigation da proof na ba kama kowa ba kenan ah, a ba kama kowa ko sun aikata ya sun gudu yanzu Na'am, an ce bayan wayannan sha hudu akwai wayansu da suka ji ciwo, su nawa ne? ban yanzu zamu zan samu lamban wanda suka ji ciwo dai. Amma dai wanda dai suka suka su dai sha hudu. Eh, da gaske yan akwai family guda mutum sha uku yan family guda? Eh akwai yes akwai family guda daya. Sha uku daga family guda daya ne. Shi mutum daya dai wanda aka same shi ne a baya wanda aka kai shi ya zama zama sha hudu. Amma ah. mutane sha uku daga family daya ne. Wannan hari dai tamkar wata matashiya ce ga hukumomin jihar Kogin game da bukatar ƙara ɗaukar matakan tsaro musamman a daidai wannan lokaci da al'ummar musulmi ke ci gaba da hada-hadar babbar sallah. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga zahara dauke da sauran labaran duniya. tsohon alkalin Sudan ta kudu ya ce ya kamata a mayar da shi da sauran alkalai goma sha hudu bakin aikinsu nan da nan bayan da wata kotu a gabashin Afirka ta yanke hukuncin cewa shugaba Salva Kiir ya kore su ba bisa ka'ida ba shekaru uku da suka gabata. Tsohon alkalin kotun ɗaukaka ƙara a Sudan ta kudu Malik Matiyan Malik ya ce yana godiya ga kotun Afirka ta tsakiya da ta yanke musu wannan hukunci shugaba kir ya kori malik da abokan aikinsa su goma sha hudu a shekarar dubu biyu da goma sha bakwai bayan da suka shiga yajin aiki don neman ingancin yanayin aiki ta yi mini adalci ba wai ni kadai ba har ma da sauran alkalan sudan ta kudu waɗanda aka kore su da kuma dukkanin 'yan sudan ta kudu saboda kun san cewa sudan ta kudu abu ɗaya take nema bin doka da oda kamar yadda da Malik ya shaidawa shirin South Sudan in Focus na murya Amurka. Malik ya ce an tilasta masa ne don neman adalci a wajen kasar tun lokacin da shugaban Sudan ta kudu ya aiwatar da wannan doka. jami'ai a amurka sun ce amurkawan da suka ba da rahoton samun wasu fakiti waɗanda ke ɗauke da tsabar iri da ba a tantance ko menene ba daga china ana zargin sun fada hannun 'yan damfara na yanar gizo waɗanda aka fi sani da masu zamba mazauna jihohin amurka sun ba da rahoton karɓar fakitin abubuwan ban mamaki da ke ɗauke da ɗimbin tsabar iri da suka yi kamar an aiko su daga china tsabar irin da ba a tantance asalinta ba kuma hukumomi sun gargaɗi masu karɓar wannan nau'in fakiti da kada su shuka shi a cikin 'yan kwanakin nan mazauna ko ina a ƙasar suna ba da rahoto a kafofin sadarwa cewa sun sami kunshin fakitin waɗanda ke ɗauke da tsaba kuma ba su suka saya ba aƙalla hukumomin jihohi talatin sun yi kira ga mazaunanta da suka ba da rahoton samun kunshin na tsaba cewa za su iya yin illa. A jiya Laraba aka yanke wa tsohon shugaban zartarwar kuɗi na musamman na kamfanin Hercules Capital Inc. hukuncin wata shida a gidan yari saboda biyan cin hanci na dalar Amurka dubu ɗari hudu da hamsin don taimakawa 'ya'yansa mata su samu damar shiga kwaleji ba tare da bin ka'ida ba. Masu shigar da ƙara na tarayya a Boston sun ce Michael Herrick da matarsa Elizabeth Herrick sun nemi canza sa sakamakon jarabawar shiga makaranta na 'ya'yansu tare da tabbatar da shiga tsohuwar jami'ar georgetown da ke washington lauyoyin henrik wanda ya kafa palo alto sun nemi a yi musu sassauci yayin sauraron karar saboda annobar cutar coronavirus sannan ya nemi a yi masa afuwa kan laifukan da ya aikata. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla sallar idir kabir ta bana ta kasance ranar juma'a wanda ba kasafai ake samun yin sallar idi rana guda da sallar juma'a ba al'umma da dama sun nemi sanin ko za a gudanar da sallar idi da sallar juma'a a lokaci guda ne Sheikh Abubakar Bala Imam Gana, daraktan ilimi na kungiyar Jibwis a jihar Filato, ya yi kokarin bayyana fatawar a cikin wannan rahoto da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana. Uh, alhamdulillahi wato wannan fatawa ba dukan malamai na duniya manyan malamai waɗannan mazhaba na shafi'i da hambali da abu hanifa duka da malik duka waɗannan akwai fatawoyinsu to shi malik da abu hanifa ra'ayinsu ɗaya ne a fatawan amma imamu na shafi'i shi ya ce in aka je aka yi sallan idi don ba a yi sallan juma'a ba ruksa ne ruksa ma'anan shi wato sauki ne ba wai an cire ba ne a'a sauki ne ga mutanen musulmai kamar yanzu kasaru sallah raka'a hudu ne amma aka ce in mutum zai yi tafiya an cire mishi raka'a biyu raka'a biyu nan ruksa ne sauki ne ai kaga ba a goge shi ba to wannan juma'an ma inda hali in ji wannan fatawan abu hanifa da malik su kuma suka ce in dai da hali ka yi juma'a ka yi idi ka yi juma'a wannan su fatawansu ne amma wannan imamu na shafi ya ce in ka yi idi wannan ruksa ne sauki babu laifi a gare ka sallar wannan karo ita ce lokacin da ake yin layya na ziyarci wani mai sai da raguna a titin bauchi da ke nan cikin garin jos don jin yadda kasuwar ragunan ta kaya. Sunana Salisu Shehu. Eh raguna alhamdulillah duk da ba wani abu amma ana dan taba alhamdulillah. Ya farashin su fa? Eh, to farashin da ana ta cewa za su yi tsada to dai ba su dai yin da ake tunani ba. Kaɗan dai ya karu. Misali ga waɗansu na ga manya waɗansu ƙanana kamar farashin manya na. ashirin, eh akwai na arba'in, akwai na sha takwas. Shi ko wannan bawan Allah da na tarar yana cinikin rago, ya ce kuɗin ragunan sun haura sunana muhammad sani yaya batun tsadan raguna ko kuma arhansu kai ba wani arha da suke suna tsada domin kowane dan kasuwa kawai ya sa buri tunda abinci na tsada ya kaddara komai zai tsada kuma suna tunanin dole ne in mutum yana da hali ya layyan shi yasa kawai suka sawa abun kuɗi malam muhammad awal isaac hudu ba ya yi. Kamar shi layya dama ba wajibi ne dole sai da rago ba. Yauwa mutumin da ya yi har akuya ana yin layya da shi kowa yana iya yi gwargwadon halin da Allah ya hore masa. Saboda wasu an ɗauki abin kamar gasa. In ban yi rago ban na ganin na kasa a'a. Shi Allah ba wai ragon yake bukata ko kuma a'a jinin ko naman ba. Shi abin da Allah yake bukata waye dan Allah. Tun farko dai gwamnatin jihar Filato ta umarci al'ummar musulmin jihar da su gudanar da sallar idi a masallatan Juma'a don rage yaduwar cutar coronavirus. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji. Annobar corona ta sauya yadda ake gudanar da al'amura a fannoni da dama da ya hada da harkokin siyasar Amurka, inda a wannan karon ake tunanin gudanar da zaben shugaban kasa ta gidan waya. A cikin hirarsu da alheri Grace Abdu, Aminu Yakubu Lami, wani ɗan Najeriya da ya shafe kusan shekaru talatin a jihar Ohio, ya yi tsokaci akan wannan lamari. Kamar duk wani fanni na rayuwa na kasan nan kowa zai ce duniya baki ɗaya musamman na kasan nan wato ca wato covid-19 ya shafi matsalar siyasa sosai na farko kamar yadda yana ji abin da yake mazu yake da bata wa donald trump rai kenan ba dama ya fita yaje cikin taron mutane yana campaign tun da na farko da ya fara ga yadda abin ya zama shi yawancin mutanen sun zama cewa wasu mutane da daga cikin su manyan masu bayan sun tashi sun ɗauki wannan cutar to shi yasa kin ga yanzu kan yawanci ko sai daga gida yanzu kin ga yawancin kamfan din wato Joe Biden za ki ga daga cikin yana gida yake yi to ina ji babban da yadda abin ya shafi wato shanin siyasa kenan to kuma ga shan zuwa zuwa zaɓe da za a yi ana ta kayan kace na ce tsakanin Donald Trump da kuma yawancin gwamnati a gaskiya da suke so wato mutane su yi abin da ke kira mail in voting wato in kana da kayan rajista za ka zaɓe za a yi um, aiko maka da takardun zama ta cikin gidan waya ka cika ka zaɓi wanda kake so kamar yana ambulan ka saka ka jefa a cikin gidan waya wato ma'aikatan post office su ɗauka. to menene yasa ake samun saɓanin. ra'ayi ko kuma mabambantan ra'ayoyi tsakanin 'yan jam'iyyar republican da kuma democrat dangane da wannan tsari na zaɓe daga gida ta hanyar gidan waya to ban san abin da dai wato ah, babban matsalar shine cewa ga yadda tarihin abu zaɓen har yake wanda suka fi yawan zaɓe daga gida wato su aika kamar gidan waya 'yan democrats ne kuma masu ban democrats wato sai republicans da alamu sun fi so su je wajen zaɓen su je ba kuri'a su ma da kansu ya shiga cikin mashin din mashin ne ya ɗauka su fita to abin da yake ba wa yawanci 'yan republicans kenan shakka kuma dai da yadda da yanayin donald trump donald trump kansa shi ya yi zaɓe da irin wannan yawanci shi eh, ya yi zaɓe daga gida ya aika musu ta gidan waya an samu kuma bai fashe ba to amma kin yanzu dai kiyasan cewa to wannan abin zai shafe su sosai shi yasa aka ake fara wannan cece kashe din tsakanin republicans yawanci yakubu aminu lami kenan a hirarsa da alheri grace abdu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc A akan mitoci sha tara, talatin da kuma sittin, sai kuma da 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar voa africa kan mita biyar zangon fm Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkam da ba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta muku yau shirin domin iyali ya karbi bakuncin mai ɗakin gwamnan jihar Niger Dr. Amina Abubakar Sani Bello. A cikin hirarsu da wakilin mu Hassan Maina Kaina, Dr. Amina Abubakar ta ce jan kafa da ake yi wajen hukunta masu aikata wannan laifi shine yasa aka gaza shawo kan matsalar fyaɗe. ga abin da take cewa lalle allah ya kama wani lokaci wanda yake muna fama da wani mummunan abu na wannan fyaɗe ɗin da cin zarafin da ake ma mata da yara musamman ma na yara to kamar yadda kowa ya tashi tsaye mu a matsayin mu na matan gwamnoni duk mun haɗa hannu tare da matan gwamnonin kudu da na arewa mun zo mun ɗaga muryoyinmu da murya guda ɗaya mun kawo kokenmu ga gwamnonin eh, jihohin najeriya don mu nuna musu cewa ya kamata kowa ya tashi tsaye a samu mafita a wannan halin da muke ciki da muka fara wannan abin da muka samu gwamnoni muka masu magana muka roƙa cewa a ɗauki wani mataki na gaggawa wanda turanci ana kiran shi state of emergency wato yanayi ne wanda kowace jiha zai ɗauki matakai na gaggawa da zai sa duk wani hanyar da zai kamata a bi da magance wannan mugun abu za a ɗauka kuma alhamdulillahi an samu nasara gwamnoni duka na jihohin najeriya 36 tare da fct an ɗauki wannan matakin to me ake nufi da wannan matakin da aka ɗauka to yanzu ga za a zauna ne a fitar da kamar kuɗaɗe da zai kamata a taimaka a yi amfani da su wanda za a taimaka a a yi aikin da zai sa a magance wannan abu na farko abubuwan da mutane yaran nan da matan da suke bukata wanda aka ci masu zarafi ta hanyar magani ko kuma eh, zuwa asibiti da ya kamata su yana a samu a tallafa musu cikin wannan halin sannan kuma na biyu wani irin mataki za a ɗauka matakai za a ɗauka wanda za a samu a kama wa'annan mutanen wa'anda suke aikata wa'annan mugayen ayyukan na uku kuma wani hanya za a bi a tabbatar da dokokin da ya kamata a ce an ɗauka an bi ta yadda za a za a kare mutunci mata da yara da kuma yadda ya kamata a hukunta wanda suka yi wa'annan abubuwan um, yadda za a tabbatar da cewa an tsaye da wa'annan dokokin kuma an bi su to alhamdulahi muna, muna sa rai cewa wannan matakin da aka ce aka ɗauka ɗaya daga cikin hanyoyin da za a bi kenan wanda za a samu da gaggawa a fara magance wannan mugayen abubuwan. Shin ko kin gamsu da irin nau'in hukuncin da ake yankewa waɗanda ake kamawa da laifin yin faɗi a ƙasar nan? Duba da yadda a kusan kullum zaki ji cewar um, mutane da dama suna ta kiraye-kirayen cewar a zartas da hukuncin kisa ko hukuncin ɗaurin rai da rai ko dai wasu hukunci masu zafi hakan nan. Eh, kin gamsu da eh, tsarin hukuncin da ake yi a halin yanzu? ba shakka um, nima ina da wannan ra'ayin cewa abun da ya sa abun ya yi muni shine mutane da yawa da suke aikata irin wannan abun hukunci baya samu su shi yasa suka samu dama in sun yi so ɗaya ba a kama su ba su sake yi kuma sai abun ya ci gaba kuma ya ƙara muni to mato matsala guda ɗaya ai akwai dokoki amma da yawanci za ka ga cewa idan mutum ya aikata irin wannan mugun abun wani lokaci saboda yanayin yadda ake tafiyar da um, bincike na irin wa'annan um, abubuwan da ake yi sai ka gani an samu matsala sai ba za a samu a hukunta mutanen uh, daidai da ya kamata a yi ba na ɗaya kenan na biyu kuma wani lokaci sai ka gani an ba da uh, hukunci wanda yake babu wani tsanani wanda nan da nan mutum sai ya ga kamar au idan har haka za a yi mun zan iya sake yin aikata irin wannan abu to yanzu mutane da yawa suna kira ga gwamnati cewa ta tsananta hukunce-hukunce da ake ma mutane na farko ana ganin kamar idan aka tsananta zai zama kamar to ya zan ce ne zai hana wa'insu ko da sun yi tunanin yin wannan zai zama kamar kariya ne ga mutanen al'umma cewa idan aka san cewa an ba da wani hukunci wanda yake tsanani zai sa mutane ba za su aikata irin wannan mugayen abubuwan ba so za ka ji kamar yanzu ana maganan cewa to yanzu duk wanda ya yi fyaɗe musamman ga mata da yara ma ya kamata a ce an hukunta shi da wani hukunci mai tsanani wanda yake kama da a ce ma ai mashi kisa to ni ba zan um, yadda dokar take yanzu ga haka a najeriya ana hukunta mutane ne ta hanyar yari to a ra'ayina idan har za a samu a ce idan aka ce an hukunta mutum da fyaɗe wanda aka ce idan aka sa za a kashe shi a ra'ayina na ga kaman wannan ya yi daidai kuma ya kamata a ce zai hana mutane su aikata irin wannan um, mugun abin amma ko da ba samu haka ba a samu yadda za a ce an hukunta mutum an ɗaure shi a yari dogon lokaci yanzu haka abin da muke da shi a ƙasar nan namu ta wajen arewancinmu eh, dokokinmu na arewancinmu idan mutum ya yi fyaɗe eh, tsanani abin da ake bashi shekara goma sha hudu to ni a gani na gaskiya wannan ma bai isa ba so ko da ma za a ƙara a kai shi kamar shekara ishirin irin wannan ma duk wanda ya san zai samu irin wannan abun insha Allah zai hana shi amma lalle lalle ya kamata a tsananta idan aka tsananta insha Allah ina ganin kamar za mu samu saukin abun nan in aka duba kasashe kamar Indonesia Indonesia ta dauki wani mataki wanda idan aka kama mutum da laifin fyaɗe ana yanke gaban shi ne to tun da suka dauki wannan matakin hak an ce cewa fyaɗe ya ragu sosai ba kaɗan ba a nan ƙasan so saboda haka ya kamata a duba a gani ya ya kamata a yi a taimaka mana a nan ƙasan idan muka duba yadda musamman a arewacin najeriya ake samun kyama ga waɗanda aka yi wa faɗan abin ma kenan da ke sa da dama daga cikin iyaye da aka yi wa 'ya'yansu faɗe ke tsoron su fito fili su yi magana shin wani irin shiri kuke yi ne a matsayin na matan gwamnoni domin wayar da kan iyalai game da irin wannan yanayi? Eh to wannan babban matsala ne wanda muke fama da shi sosai. Um, kuma ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo haka shine idan aka duba mutane ko mata ko yara da ake ma fyaɗe za a duba cewa da yawa waɗanda suke aikata waɗannan ayyukan ba mutane ba ne wanda su waɗanda aka aikata ma ba su sani ba shine babban matsala yawanci zaka gan cewa ko 'yan uwa ne ko wani kawun yarinyan ko kanin ko wa ko wani dan uwanta nan yanzu ma mugun abu da muke samu yanzu ga babanni su suke ma 'ya'yansu irin wannan abu. saboda haka sai ka gan cewa a ce a rufa asiri sai ka gani mata sun yi shiru mutane kuma sun yi shiru to banda kuma wannan wannan kyamacen nan da kake magana ai matsala ne wanda yake a cikin mu wato a nan arewa kuma abin da ya kamata a yi shine a faɗaka ba matan kaɗai ba ya kamata a faɗakar da kowa ne cewa wanda ta samu irin ta samu kanta cikin wannan matsalan ba laifinta ba ne kuma bai kamata a ce za a kyamace ta ba ko kuma a kyamace 'ya'yanta saboda an yi mata irin wannan to ya abun da ya kamata mu yi kuma abun da muke yi shine faɗakar da mutane cewa ba haka ya kamata a ma mutane ba in ba haka aka samu aka, dinga faɗakar da mutane a ko da yaushe da wuya a ce za a samu eh, sauki a cikin halin da muke ciki to da fatar haƙarku za ta cimma ruwa ba iyakar ta kenan ba idan allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji matakan da dr amina take gani za su iya taimakawa wajen shawo kan wannan matsalar. kafin nan a madadin uwar gidan gwamnan jihar niger dr amina abubakar sani bello da kuma wakilin mu hassan maina kaina da ya mana hira da ita sai kuma cibahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shiri da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet da idan aka matsa shirye-shiryenmu. Kai mata su ne duniya To a gaida alheri Abdu. Yanzu kuma ga labarai a takaice. Shugabannin manyan kamfanonin fasaha na Amurka guda hudu wato Apple da Amazon da Facebook da Google sun fuskanci tambayoyi daga 'yan majalisar dokokin Amurka a jiya Laraba game da yadda suke amfani da karfin kasuwancinsu. sannan shugaban amurka donald trump ya sake jaddada batun amfani da maganin zazzabin cizon sauro a matsayin maganin jinyar cutar coronavirus a jiya laraba haka zalika fadar white house tare da majalisar dokokin amurka sun hanzarta shawarwari game da tallafin gwamnati a karo na biyu masu sauraro nan muka kawo karshen shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero ne wanda ya bada umarni sai kuma mu na wannan safiyar baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake taya musulmin duniya murnar ranar arfa a kasance da murya amurka in an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyar nan agogon najeriya niger kamar da chadi wato karfe 7 kenan agogon gada da gmt salamu alaikum